alaikum masoya na maza da mata ku kasance da gidan tibin mu mai suna matafiya wanda za mu fara sabon series din mu shi ma mai suna matafiya don haka sai ku kasance da mu a kan youtube channel ko sai ku kasance da mu akan youtube channel na matafiya na gode muna godiya tattaunawa da yau dai gashi za ku ji a magana daga bakin masu ita to malamin mu jarumin mu ko kin ce baba kame kike so to ga ki ga baba kawo mai sai ki faɗa masa har da kalamai na soyayya ga ki gashi ai ko na dade ina son baba kamai to Allah yau kuma jama'a ga ni ga baba ga baba kamai gaskiya an goya masoyi na karan cikin zuciyata jama'a ku ta da jaje fa ga ni na zo gaban baba kamai ku kara gaya mai ina son sa ina kaunar sa I love you baba kamai I kiss you I miss you <laughs> ah Eh. masoya na maza da mata suna na amina lawa wadda jaruma a masana'antar kannywood ku kasance da matafiya hausa tv domin kallon fina-finan hausa da kwamedi da waƙoƙi na hausa idan haka ku biyo mu ku sha kallo na gode sannan ina farin cikin sanar da ku cewa akwai shahararren siris da za a dinga sako muku duk ranar laraba mai suna matafiya don haka ku kasance da mu na gode fina-finan hausa na ban dariya tausayi da kuma nishadi da soyayya don haka ina kiran ku ku yi rige zuwa ku yi rigirgin ganin sabuwar tashar tv din nan mai suna matafiya in kuka tafi za ku yi kallo za ku yi nishadi za ku yi dariya za ku samu faɗakarwa a ciki matafiya tv ita ce dawa, ita ce ta lafiya yan uwa musulmi na kano da kuma najeriya da kuma sauran makotan gaba ɗaya da fatan an yi sallah lafiya allah ya maimaita mana ya ƙara maimaita mana kuma ina yi wa abokan aikina na arewa daga kan shugabanninmu daraktocinmu marubutanmu da security ɗinmu na arewa 24 murnar sallah da kuma sauran al'ummar musulmi ko ina suke a duniya kuma ina yin godiya ga dukkan magoya bayanmu wanda suke kuma mu suke ƙaunar mu ta arewa 24 da kuma shirye-shiryenmu da muke suke ake gabatarwa na arewa 24 da fatan allah ya ƙara mana ƙauna tsakaninmu da dukkan magoya bayanmu allah kuma ya ƙara wa wato gidan tibin nan namu ɗaukaka da kuma a jagoranci na gari ga dukkan wanda ya zamanto cewa suke al'amura a cikin wannan kamfanin namu na arewa 24 ni ne naku mai ƙaunarku kuma masoyinku baba labaran mai garin daɗin kowa arewa taku ce kuma tamu ce Allah kuma ya ƙara mana ƙauna tsakaninmu da ku a kan goyon bayan da kuke ba mu da kuma haɗin kan da kuke ba mu a matsayinmu na artist ɗin arewa 24 naku mai ƙaunaku baba labaran mai garin daɗin kuwa arewa ta ce kuma ta ce da fatan a sha kallo lafiya a yi kuma sallah lafiya a kuma ƙara zaman lafiya a ƙasar nan tamu da kuma jihar nan tamu ta kano da kuma dukkan al'ummarmu na ƙasa baki da wasu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. alaikum masoyan mu kudu da arewa gabas da yamma mace da namiji wanda muka sani ma da ma wanda ba mu sani ba kun san fuskar kun san waye suna na garba kidnappers na cikin shirin daɗin kowa masoya albishirin na ce albishirin ku ce gora mana <laughs> To ga wani albishir da nake so zan gaya muku ɗauko takarda da biro ku rubuta saboda gudun kar a yi mantuwa. Ku ci gaba da kallon shahararriyar tashar mu mai suna Nasib Maji Daɗi. Nasib Maji Daɗi tana nan akan shafin mu na YouTube masoya ku je ku danna mana subscribe je kun ganta ku danna mana subscribe sannan ku yi mana comment ku yi mana like. ina masoyan mu na Kaduna Abuja Zamfara Kebbi Ethiopia Ghana Niger America Chadi gaba ɗaya duk duniya baki ɗaya ban ɗauke wa duk wani masoyi na kai har ma makiyan ban ɗauke muku ba ku bibi wannan tasha ta mu mai albarka mun gode jama'a masoyan stafi maza da mata kamar yadda kuka sani sunana Sarah Aloysius wato yar kabila ina mai farin cikin sanar da ku Ugo ina neman taimakon ku sabon YouTube channel ɗinmu ne mai suna DZ Hausa TV a YouTube. Kawai ku je abinda nake bukata. Idan kana son Stephanie, ka je ka yi sacin DZ Hausa TV a YouTube. Ka danna subscribe, ka danna notification bell. So da idan aka ɗaura shirye-shiryen Stephanie za a turo maka da notification ɗin za ka kalla inda kake at your convenience ake cewa da turanci na gode sosai bz hausa tv thank you bnb 24 tv don nishaɗantarwa da ƙayatarwa da kuma kallon comedies comedies na abubuwa na kala kala da don nishaɗantar da ku da kuma ƙayatar da ku to na gode ni ne na kwana farfi musa ibro ku ci gaba da kallon tashar nan tamu mai suna bnb ba ma ba 24 tv na gode